wato kenan matakai matakai na tarmamu ƙusuran, wato benaye zahiratan waɗanda an bayyanannu lu'ulu ya ga ɗaukata li'an na halin kawakibi domin don tarmamu an kai a sayyara ma hota hiyakar manazir masaukar su gari ta lissuka ne ga masu zamanta min tabaruji yana daga tabaruji a zuhuru bayyana kama kaddamna kamar da gaba gabata fi suratul fijiri wa na hunaka mun gabata can samaul buruji sunan burjoji-burjoji na tarmamu wal kawakibu da su tarmamu as-sayyara mahutiyya wa zikraha huna bata tanan fi maqamil imtinani bagire na akai na magana imtinani gori kwarkwari wa taqrir sifatu rahman tabbatar da sifar mai rama iz kullu fawaid dunyati domin duk fa'idar duniya alaiha akanta take iz alaiha madarul fusuli don ga tarmamu makewayen fasali fasali yake don da babu su da ba a gane fasali na tsari fasali na bazara fasali na damana fasali na gashi nan da babu ba a gane waɗanda fasulla Allah tini ɗabbe ha asbabul ma'ashi wanda yake kuma dalilan neman abin da za a ci na ci maka rayuwa gare ta ya kullu wa hiya maqsuma araba ta ala ɗaba'i, bisa ga dabi'o'i al-arba guda hudu falhamlu shi zama muhamlu wal aslu da na aslu wal qausu da na qausu nariya na wutana wa sauru shi ko sauru sumbulu da sumbulu wal jadalu da jadalu turabiya shi ko na kasana wal jawza'u wal mizanu wad dalu hawaiya su ko na yanayina wa sardanu wal aqrabu wal futu ma'iya su ko na hakika na abuwa na da ruwa wallahu a'lam Allah shi san sauran waɗanda ba waɗanda duka su da fusulu waɗanda in kana da ilimi na hisabi za a gano in sun kai to in ka tsaya gare su ka tsira in ka wuce ka shiga gaba to za a sami ka wata rana kana wani wajala fiha Allah sai ya ciki aiban sirajan hitila wa huwa shamsu shine rana ni kama da ya don cika haskenta tana cikin tarmamu isti'ara laha ismu siraj an aro ga rana sunan hitila wa kamaran da wata munira mai haske wa qara'a hamzatu wa kisa'i sarjan bil jam'i ala idza ala iradati sayyara wa qamara ya kebance wata min hadu zikr da ambato li nau'i fadilati domin nau'in falalar da aga wata don haka an kebance shi an akwai falala ga wata ta daban نعم وهو الذي جعل الليل عن نهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي الله شيني وانا جعل الليل وانا يسن يداري وانا هارا دكيتو المجل زوا فاد ورانا خلفتهم سنة ما مجونة يسمون بمعنى اختلاف ai zawin ikhtilafu ma'abuta saɓani ya halufa a ma ɗayansu na wakilta al'akar na daban filƙiyami a cikin tsayuwa makamu matsayarsa wal'amalu da aiki fi ciki bi ma fata ga abin da kubce fil akhir ga na daban wato kenan idan kana da wani aiki wanda kake son kai na dare bai kubce ma da rana sai kai idan kana da aikin da kake son kai da rana ya kubce ma da dare sai kai liman ara daga wanda yana an yi zakari wa asubi tashdid lil jumhur wa takhfif li hamza ya tafakkara ya tunani fi qudratis sani a cikin iko mai aiki ayat ko ko an bata ma fatu abin da kubce mai ahadihima min khairin alkhairi fa yaf'alu shi aikata shi fil akhir gana daban aw arada shukura ko wanda ya niyya godiya li ni'mar rabbi ga ni'mar ubangiji ne alaihi akansa shi ma a cikin wannan lokuta fa inna madar al-amr lalle makewaye al'amari a laktilafi ma a cikin saɓanin dare da rana fala ni'imata ashmalu babu ni'ima wadda an mahi gamewa wa aka malu mahi cika minhu daga gare su babu ni'imar ta kai ga ɗan adam irin samun yanayin dare da yanayin rana babu ni'ima ta kai shi sun ma bayyana sifatu ahli tazakuri wa shukuri al-muqabalati li sifati alladhina idha qila lahum usjudu lirrahmani da kuma muƙabala ga sifar waɗanda ya an ci ku yi sujada ga mai rahama ƙalu wa man rahmanu bi qawli wa ibadu rahman eh nan da mu kwana to fa hadi juro ibadu rahman alladina بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوه إن شاء الله بسماع الصلاة نشرع على جبهة المغرب وبعد أداء بسم الله يجب كل مسكين مسكين حولي وجب على العيش من شيخ حولي da ya kashe a so da ko mace aure ta ko ba ta aure ba wanda duk ya zanga da ake zai kashe aure shi ko tun da yake raba tsakanin ahibba tsakanin mata da miji to shi ko ranar alkiyama Allah zai raba da aljanna ya sa shi kowa ka raba tsakanin ɗa da uba ko tsakanin uwa da ɗiyanta ko da wajen bayi wana ya kanana a san shi su a san shi ta a hizge su ko a san shi su a hizge ta gare su ko wanda ka raba mata da miji da gangan to shi ko ranar alkiyama Allah da ya raba shi da aljanna Allah sauwaka Thank you. kuma zan bai samu da zai ba kuma ya bude ko ina da hmm. ya kace ya kama yau da ya zan hmm. to shekara guda an lokacin ya samu ya ko na da ya yi ya to ya da kai ne lokacin da ya same shi idan yana da abin da zai yanka maɗan in Allah ya sama ku guda sai shi yanka idan bai da to ya faɗi ba sai ya yi ba amma idan yana da abin da yaka yi sai ya zama abin bai hassala da dabba ba rangamata ba ta samu sai suwa ba sai bayan wanga lokacin da ya ce to idan ya rika to sai shi sai dabba shi yanka gwargwadon rana na intake wayo wato wanda an ka samu ba an wa an sami ne mawadaci to shi na ko da an samu makonni yaka sayan dabba shi yanka ya rana ta zagaru. amma wanda an ka samu halai halai bai da saboda bai da har ya kama hanyar tahiya yanzu da dami kai sayan rago shi kenan musahabi na ya an samu suna ta musahabiya in ba samu ai hankuli wato mutane sun girmama matsala yanka dabba suna bisa ga malaya na'am kuma akwai a yau da ke kira da wannan mu wanda su da lafiyar su ne da da da da da da ana asibiti na nufin sadda ba ka labari kenan wanda usman ya kallo ba labari ya daɗe ya haifa ko a akwai wurin musabaka mana wadda za a yi lahadi bayan kuma akwai مسابقة الزراعة ولا يجي عليه ربا ما شاء الله زراعة كثيرة لما يجي أقول أنا يجب أن أقول في مصر على الزراعة ومصر علم إيه مصر علم إيه مصر فقط أقول لك أن الإنسان على وهناك أنا Thank you. magana ah. Ah. wanda malaman ka karantar da wannan littafi Allah ya ba mu ikon fahimta abin da ya karanta shi mu shi kuma malan allah ya bai lahiya da ɗaukar ɗawainiyar zakkuwa yana karantar da mu wannan littafi allah ya sa wannan karatu da masu ba da goyon baya gare shi su a zakkuwa suna saurare allah ka ba su abin da suke nema duniya da lahira ka tseratar da mu ranar da tserewa take ta yi komi daɗi muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗayyaba zuriyar malan da sauran musulmi da irin wannan gudunmuwa da yake zan rayuwa ta ta unhani a gari da jiha da ƙasa baki ɗai muna fata Allah ya taimake mu سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين